يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأهك ألا تشكيك ونساء يومنا رانر sha biyu ga wata ko sha ɗaya sha ɗaya ga wata daren sha biyu a watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 28 ga watan 6 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin suratul a'raf inda a karatunmu da ya gabata mun gama bayanin aya ta 131 yau kuma za mu kama da kan ta 132 mu tafi insha Allah ta'ala zuwa ta 134 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatunsu daga bakin malam Muhammadul Khamis malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa wa qalu mahma bihi min ayatin na biha fama nahnu laka bimu'minin ma'anar wannan aya a takaice wa qalu abin nufi jama'ar fir'auna suka ce da annabi musa mahma ta tina bihi min aya kowace irin aya za ka zo mana da ita domin kafa hujja akan ingancin abin da ka zo da shi kuma don ka karkatar da mu daga kan abin da muke kai na addinin fir'auna fama nahnu laka bi mu'mini to ka sani mu ba masu gasgata ka bane mu ba masu ba da gaskiya da kai bane ka zo da irin duk ayar da za ka zo da ita za ka gama kara ɗaya duk ayoyin da za ka zo da su a banza wannan ba zai samu karkace daga kan abin da muke kai na addinin da muke tare da fir'auna a kansa ba wannan ba zai sa mai bi ka mu ɗauka cewar abin da kake tafa da shi gaskiya ne ba wannan shi ne abin da suka gaya wa annabi Musa alaihi salam ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da malamai sukan ƙara bayani a kai malamai na ambata cewar da Allah ya ce wa ƙalu mahma tina bihi min aya ko ma wace irin aya za ka zo mana da ita sai malamai suka ce nan akwai yiwuwar tambaya ta ɗarsu a zuciya cewar ya aka yi suka tabbatar da cewa abin da annabi musa ke zuwa da shi na hujja ko kuma wato mu'jiza tabbas aya ce don sun ce mahamma ta atina biha bihi min ayatin duk ma abin da za ka zo mana da shi na aya su da kan sun ce aya na mu'jiza na gagara koyo to aka ce yaya suka tabbatar da cewar abin da yake zuwa da shi aya amma kuma suke riya cewar ya zo musu da abin da zai tsafe su da shi kamar akwai tafka da warwara in har sun yadda abin da ya zo da shi mu'jiza ce gagara koyo ne aya ce to me zai sa su ce kuma zai karkatar da su ya tsafe su da shi ai sai dai kuma su karɓa su yarda da abin da ya zo da shi tunda sun san aya ce ba tsafi ba ne to shine malamai suka ce amsa akan haka sun faɗi wannan magana ne na cewar mahama ta tina bihi min aya suna nufin cewar aya a bisa riyawar annabin musa duk ma abin da za ka zo mana da shi na aya bisa yadda kake kai riyawa an gane ko bisa yadda kai kake ɗaukan aya ce don ka tsabe mu da ita an fahimta ko to ana sai zama cewar su hakan da suka faɗa ba wai sun faɗa ba ne don tabbatar da cewar abin da yake tafi da shi na mu'jiza mu'jiza ce a sun faɗa ne bisa zatansa shi ba zatansu su ba ba yardar su ba kuma akan haka an fahimta ko to da ka yasa suke cewa to duk abin da ka zo mana da shi na wata aya don ka tsafe mu da ita to fa mu ba masu ba da gaskiya da kai bane to da kan mu yadda muke daukan abin nan da kake gani a aya tsafi mu muke daukan su mu fa mun riga mun tabbatar da cewa abin da kake yi tsafi to wannan ina daga cikin bayanan da malamai suka kara a karkashin wannan aya <clears throat> bayan haka suke cewa da Allah ya ce fa ma nahnu laka bi mu'minin mutanen fir'auna suka ce da annabi Musa kuma mu ba masu ba da gaskiya da kai ba ne ba masu gaskata ka ba ne shi ne malamai suka ce anan su da kansu sun ambata sun ba da labarin cewar su ba za su yi imani da wani abu daga cikin abin da annabi musa izo da shi da kansu sun tabbatar wa kansu duk ayoyin da annabi musa zo da su duk bayanan da ya zo da su na hujjoji daga allah ba fa za su ba da gaskiya da annabi musa a kai ba don haka yayin da suka zama sun nuna wasu da wasu da wasu da wato ainihin ƙeƙasa ƙasarsu kan karɓar gaskiya da imani da abin da annabi musa ya zo da shi sai allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su ya hora su dangane da abin da ya shafi wato ainihin ƙin karɓar gaskiya da suka yi allah ya hora su da horo da azaba wata bayan wata wata bayan wata wata bayan wata kamar da za mu ji ayon za su biyo sai abinda wannan aya take kodin. malamai suke cewa wannan aya tana kodin mu cewa rashin yin imanin jama'a fir'auna da kuma wato ainihin kasancewar ga ayoyi birjik daga annabi musa sun bayyana gare su to amma sai su suka ƙi yin imani duk da haka to wannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala bai hukunta za su yi imani ba tun asali a ilimin Allah na fil azal Allah bai hukunta za su yi imani ya riga ya san waɗannan zukata tauraron zukata ne don haka duk da yadda wato ainihin ayoyinsa suke wato ainihin tasiri ga zukata to zukatan waɗannan ba za su yi musu tasiri malamai suka ce to wannan kafiyarsu akan kafirci da kin yin imani yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala bai hukunta za su yi imani ba a fil azab sannan kuma bayan haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu cewa duk yadda wato aka kai ga samar da mu'jiza da hujjoji gabawa to samuwar hujjojin da mu'jizar ba su ne suke sa lalle bawan ya imani nan da wannan ne yake sawa da mutanen annabi musa sun yi imani da shi su da sun ga ayoyi a fili karara amma da yake ba wannan bane yake sawa sai suka bintsirewa waɗannan mu'jizozi da hujjoji da ayoyin da ya gabatar musu da haka wannan yake nuna cewa imani da abin da yake daga ubangiji subhanahu wataala abu ne da yake da alaka da Allah subhanahu wata'ala iso ka da rahama da jin kai ka karɓi abin da ya zo na gaskiya kuma sannan hakan yana da alaka da a bayyana maka hujjoji da dalilai na gaskiya ka ba da gaskiya zuciyar ka tarisna sai ka dace zuciyar mai son karɓar gaskiya ce kuma ubangiji ya hukunta maka dace ka dace da Allah ka datar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين معنى وانا آية أتقيتي Allah ya ce fa'arsalna alaihim tufan sai muka saukarwa da jama'ar fir'auna ruwa mai matsanancin zuba ruwa mamakon ruwa irin wanda bahaushe yake cewa kamar da bakin ƙwarya to wannan kamar da bakin duro ne ya wuce bakin kwarya yana mai kewaye su yana mai game su kuma Allah yake cewa wal jarada kuma muka turo musu da fari inji bahaushe ya ce farin dango eh masu hallaka dukiya abinci ya kai kana ganin gashi ka samu kankace mai wannan kankaje girbi sai zai ka zo ka tarar da wato ainihin karare duk an cinye kwayar da ke jikin abin da ya fito Allah ya musu haka don su cinye dukkan shukokin da suka yi su cinye kayan marmarin da suke takama shine arziki gare su shine kuma abin da zai sa rayuwarsu ta dore sannan Allah ya ce wal kummala kuma muka turo musu da kwarkwata wacce wato anin take bata yanayi na jiki sakamakon wato jini da take zuƙa da cututtuka da suke haifarwa a jiki su kashe dabba su kashe wato ainihin abin amfani don irin waɗannan 'yan wato ainihin ƙwararruka in abin amfani ma suka hau kankace mai wannan cincin ya sun lalata shi in mutum ma suka samu haka za su rika zuƙar jininsa kankace mai wannan sun ƙaran maddace to haka Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da su sannan yake cewa wadda sannan kuma Allah ya turo musu kwaɗi ɗaki kwaɗo waje kwaɗi haka ya zaka ka ka abu ka bari kan ka je ka dawo kwaɗo ya faɗa ma ciki kwance kake sai dai ka ji an yi tsalle a kanka ina bacci zai wuce gashi in yi haukan ka ba zato ba tsammani sai ka ji ba daɗi kuma aka ce da kai ga kwatsan irin ƙozan nan ne kuka ma ya ishe ka yi eh, ba jin kunne to Allah ya turo musu da irin waɗannan Allah yake cewa waddama sannan aka wato ainihin turo musu da jini wanda wato ainihin ya gurbata ƙoramu ƙoramu da suke da su da in ba ruwan sama za su koma zuwa gare su don samun ruwan amfani rijiyoyinsu ma suka zama jini to da haka ba su iya samun wani kyakkyawar ruwa na daɗi da za su iya kaiwa bakinsu ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ayat duka waɗannan mun yi su a matsayin wato mu'jiza gagara koyo wasu alamomi da suke nuna gaskiyar abinda annabi Musa yake tafi da shi da ƙaryar abinda su suka tabbata a kai mufassalat waɗanda suke wato fayyatattu an rabe kowace daga ƴan'uwarta ba lokaci ɗaya aka yi musu ba sai wannan ta zo an wajiga an ji ba daɗi sai a tsakaita da ita sai kuma a turo wata sai an ji ba daɗi an shiga tsaka mai wuya sai a tsakaita da ita sai kuma a turo wata daban-daban Allah ya ce mufassalat a rarrabe maka zo musu da su fastakbaru amma duk da haka suka yi girman kai mai girman kai mun sha faɗa ƙin karɓar gaskiya da wulaƙanta wanda ke ɗauke da gaskiyar suka ci gaba da ɗaukan annabi musa ba kowa ba suna ɗaukan su ai matsafi ne suna ɗaukan su ai shi ya kawo barna a gari duk matsalar da ake samu ma shi ya jawo da shi da wanda suke tare da shi da ga wulaƙanta wanda suke kan gaskiya ga kuma ƙin karɓar gaskiyar haka suka kasance wa kanu qauman mujrimin kuma dama sun kasance mutane ne bijirarru kangararru taurararru wanda ke tabbata suke tabbata akan bata kuma ba sa son karɓar gaskiya Allah ya tsare mu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce fa'arsalna alaihim tufana sai muka saukar musu da ruwa mai yawan zuba shine cikin magabata wani ke cewa asalin kalmar tsofan abin da ake nufi da ita dukkan abin da zai zo izagaye kai kewaye ka wanda zai halaka ka kuma zama ba ka da ikon kwace masa ko fita daga zagayewar da imaka irin abin da bahaushe yake ce kofar rago to duk abin da zai zo ma kofar rago ka rasa mafita ya halaka ka shi ake cewa tufan ya iya kasancewa ruwa ya iya kasancewa wuta ya iya kasancewa wani waɗannan to amma dai na mutanen annabu wato musa da aka yi musu da kuma mutanen Annabu nuh da aka aiko musu da ruwan tsofa to ruwa ne sau da haka jamhurin malamai na tafsiri mafi mafiyocinsu sun tafi kan cewar tufan a nan na ruwa ne wanda yake mayawaici wanda ke cika gidaje ya hana jama'a bacci saboda ruwa ya mamaye ko'ina ba magana kwanciya ka kwanta ka sha ruwa san ranka ka tashi shi ya kama ka iya kirji ko sama da haka saboda haka gida ya zama diddibi ko ya zama tafki dama dai takamakka ka baro inda ruwa yake ka zo inda ba ruwa ka kwanta to kwanciya ba za ta yi ba bacci sannan kuma ba aikace-aikacen da ka saba yi na fita gari a nemo abin da za a kai baki yadda ruwa ya cika ka wajen ma ruwan to ko yanzu da ba tsufa da ma aka ruwan sama ka duba ka ga yadda abin ke kasance in an yi shi mai yawan zuba cakwali kana tunanin inda za ka taka in san ɗebe ka ka fada a ƙasa to haka aka yi musu sannan kuma ba kai ba zuwa inda ka saba zuwa harkoki na yau da Sau saboda ruwa ya mamaye ko'ina wasu malaman kuma sun tafi akan cewar a'a tsofan abin da ake nufi da shi a nan mutuwa mayawaiciya da ke samun masarai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kamar ka ce annoba ita ma haka za ka kankace mai wannan in ta sauka in makabarta ka yi sai ka tarar da wato kamar wato ana biki can ana haƙa can ana haƙa can ana haƙa an gama kawo wasu ba a fita ba an taho da wasu to suka ce shi ake cewa tsofan ma'ana allah ya rika musu kisa wanda yake wato mayawaci to amma wannan maganar ba ita ce mafi bayyanar maganganun malamai mafi fitowar maganganun malamai kuma wanda suka fi rinjaye a kai shine cewa ruwa aka saukar musu da ya game ina cikin garin gida da waje izamanto an hana sakat ba bacci ba tafiya aiki waljarat fari da allah subhanahu wata'ala ya ce ya saukar musu dangane da abin da ya shafi bayanin a ƙarƙashin wannan gaba ta fari malamai suke cewa to idan yanzu aka samu kai fari sun mamaye gari kuma garin nan na musulmi ne shin ya halatta a yaƙi farin nan a karkashe su tare da su ma wasu halitta ce daga cikin halittun Allah tunda hadisi ya zo akan wani annabi ya kashe tururuwa saboda ta cije shi isa aka ƙone gidan tururuwan aka yi masa wahayi ya za ka kashe wa Allah rinduna daga cikin rundunar da suke tasbihi gare shi don kwaya ɗaya kawai ta cije ka to su ma fafaran nan ba haka kawai Allah ya samar da su ba akwai hikima su ma suna daga cikin bayi masu bin Allah da umarninsa suke da abin da suke yi da nufinsa suke yin abin da suke aiwatarwa to shin ya halatta idan fari suka zo suka mamaye gari na musulmi a ɗauki matakin kashe su baki da ko ko za a ce su ma rundunar Allah ne a basu tasbihi suke yi rabon za su ci ne wannan noman na bana nasu ne ba namu ba ne an fahimta ko to nan ma malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan wasu suka ce su suna ga bai halatta a kashe su ba su ma bayi ne na Allah a basu su ci rabansu ko kuma ku ɗanɗana da kuwa nan shekarar amma jimhurin malamai da daman suka taba kan ce a ba zai yi ba abinda nasoshi na shari'a suke gudana a kai suka wato bayyana musulmi kansa da babu wato bawa mai daraja da kima kamarsa a gurin allah subhanahu wata'ala a ban ƙasa idan ya zamanto yana bi ta kan dukiyar mutane yana ta'addanci ga jama'a to ya zama lalle a ingije wannan barnar da yake ko da ko wajen ingije barnar za ta kai ga a kashe shi kamar yadda aka da wato dama cewar wanda izo domin wato an ya kwaci ka ko kuma ya kwaci mutuncinka ko na abu inda za ka kashe shi kakar banza in kuma ya kashe ka kayi shahada kuma aka yi umarni da a kashe waɗanda suke fashi inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu aw yusallabu ko nan ma gashi nan aka ce a kashe waɗanda suke wato 'yan fashi saboda barna da suke da kuma wato taɓa dukiyar mutane ce to idan har an ce a kashe musulmi ko a ɗauki mataki akan wanda ke ɓanna daga dukiya a cikin 'yan adam wanda allah ya ce ya martaba ɗan adam fiye da sauran halittun da ya halitta to ina ga fara kuma an fahimta saboda haka idan fara ta zo ta mamaye garin musulmi to a ɗauki matakin kau da ita inda feshi ne da jirgi a yi in kuma wani abin za a samar wanda shi kuma an fesa shi ko kuma an wato anin kunna shi zai zama dalilin ta sarka faɗowa a mace to ya halatta wannan malamai sun yi bayanin irin wannan bayanin a ƙarƙashin ita wannan aya a daidai irin wannan gaba ta waljarada bayan kuma sun yi bayanin cewa to amma kuma ka manta fa ya halatta a ci fara domin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita yaƙi sukan ci fari to da haka ya halatta cin fari har ma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa an halatta mana mushe biyu kamar da yake a hadisin abdullahi da abbas shi ke bayanin cewar an halatta mana malamai suke cewa to wa yake halattawa Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallama kenan bayani yana nuna cewar daga Allah ne ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama an halatta mana mushe biyu an kuma halatta mana jini guda biyu mushe biyu ike cewa mushen kifi da na fara ko ta yi mushe ana ci mana ko ta mutu da kanta bayan ka ta aka yi ba ana ci sannan kuma da fara da kifi waɗannan kowannensu baya mushe shi ne ma ba ya samu damar ce kifi musulmin nama don ka zo ka ƙara kifi da fara musulman nama iko eh, e eh, sannan kuma an halatta mana jini biyu da saifa da hanta waɗannan duk babu haramci a cikinsu su wannan cikin irin bayanan da malamai suke karawa a wannan gaba sannan ba haka da allah yake cewa walƙummar da kuma wato ainihin kwarkwata to wajen faɗar bayanin fassara ƙummal wasu malaman suka ce abinda ake nufi da shi fara kafin ta fiffike su ne kummal to an turo musu da fari masu fakafakai da farin da ba su fara fiffike ba an fahimta wasu kuma suka ce abinda ake nufi ƙwarin da ke wato ainihin cinye alkama su aka turo musu su ake cewa kummal wasu kuma suka ce a kudin cizo aka turo musu da shi shine kummal din wasu kuma suka ce a'a wasu irin ƙananan birrai ne mabannata aka turo musu irin birran nan su ba manya ba kuma amma sun fi manya barna e tsalle ya kama dawa ka in yaje zai faɗi ya isaki ya cire maka da ita har tushe ya kuma kama wata in ta tafi za ta faɗi sai kuma ƙyaƙyaƙya sai kama wata tana daga tsaye a haka duk sai ya kwantar ma da su ko to saboda haka aka turo musu da irin wannan wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da kummal din nan mulmulaka shi ƙwaron nan da dayan da yake kazanta yake tafa da ita su aka turo musu suka yi musu barna wasu kuma suka ce a kwarkwata dai da aka sani mai makalewa a jikin sutura ta makale a gashin kai ta hana ka sakat to su aka turo musu malamai suka ce duka waɗannan maganganu ba wanda yake karyata wani ana gaya waɗannan salo na ƙwari ƙummal shi sa ma wato anin nahas cikin malamai ke cewa ya halatta ya zama dukka ba wanda Allah bai muturo musu su ba daidai yake da ya jarrabe su da kowane to da haka da yiwuwar an turo musu waɗannan wasu ƙwarin sun nafi alkamominsu wasu kuma su suka nafa kai tsaye suke ciza wasu kuma wani abin da ya shafi ƙananan shukoki haka kowanne saboda haka Allah subhanahu wata'ala haka ya tura musu irin wannan jarraba aya take wani cewa lallai in ba basu rasna sun ba abin da annabi Musa ya zo da shi ba tashin hankali bai karewa da Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce waddama an kuma turo musu da jini shi ne malamai suka ce a nan shi ma ya kunshi jarrabar so kansu da jinin kaga mata suna jini ba lokacin jinin al'ada su kasa sakat abin ya dame su jini na zuba ko ba zai kare ba hankali na tashi cuta wannan zuba jinin haka anya ku jini ba zai kare ba ci kake amma jini baya wadata a jikinka saboda yana tsiyayewa da abin da ya shafi haɓo ga mutum kowa jini ya yanke mata hanci in yanzu ne a ce ebola ko gashi nan dai da abin da ya shafi fitsarin jini tsargiya sai mutum ya je tsoguna zai fitsari ko ya ga jini na biyo hankalinsa ya tashi ya kidima to ya ina fitsari da jini san aka ci gaba da haka ko zuwa an jima ko zai kai labari wasu kuma suka ce a magana ce ta cewa ruwan da suke amfani da shi na yau da kullum abin da ya shafi wato ƙoramu da tafki tafki da abin da ya shafi rijiyoyi in mutum ya ɗebo da nufin ya amfani da shi ko sai ga jini in ya kai baki zai sha sai ya ga jini ga ƙarni na jini ga kuma yanayin kala na jini hankali ba zai kwanta ka sha ba hankali ba zai kwanta ba kai amfani da shi a abubuwan da ka saba amfani da shi yau da kullum to haka Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da irin wannan yanayi Allah yake cewa ayatun mufassalat waɗanda duka ayoyi ne waɗanda suke a rarrabe mabambanta juna ma'ana tsakanin aya da aya ana rabewa sai an shiga cikin wannan yanayi an ji ba daɗi an samu kunci na wani lokaci sai kuma a ɗauke ta sai kuma a zo da wata sabuwa sabon salo sabon samfuri wasu kuma suka ce ayatu mufassalat abinda ake nufi da shi ayoyi ne waɗanda suke mabayyana dalla dalla a fili ƙarara da kowa zai gane ya fahimta sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu bayani na nau'o'in mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake yake jarraba bai da ita wanda ga su mutanen fir'auna da shi kansa fir'aunan an jarrabe su da irin waɗannan salo-salo da muka ji na wato ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya afkar da su a lokacinsu sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu tsananin girman kan fir'auna da mutanensa da duk da waɗannan abubuwa da suka faru ba su sa da suna sun wato yi imani da Allah subhanahu ta'ala ba ba sa sun bi manzansa annabi Musa alaihi salam ba wannan na nuna mana munin kafiyarsu da kafewarsu da wato anin nacinsu akan tafiya akan tsari na barna da kin karɓar gaskiya Allah ka kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa walamma waqa alaihim ar qalu ya Musa ad'u lana rabbak bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce walamma waqa alaihim ar yayin da wato azaba ta sauka ga fir'auna da jama'arsa da afkar musu waɗannan abubuwa da aka aiko zuwa gare su da makai bayanin su waɗanda suka gabata to sai Allah ya ce qalu ya Musa abin nufi sai suka bazama zuwa gurin bawansa annabi Musa suka ce da shi ud'u lana rabbaka kai Musa roƙar mana ubangijinka bima ahida indak game da abin da ya maka wahayinsa na ɗauke azaba ga wanda ya tuba game da wato alkawarin da ya maka na zai ba da yayya in an ba abin da ike so a yi tunda ka gaya mana wannan bayanai cewa inda za ku ba Allah duka waɗannan abin da kuke ciki da ba ku samu kanku a ciki ba ƙin bin ku ga Allah shi yasa ku samu kanku akan wannan abuwa da kuke samun kanku a ciki to roƙon mana ubangijinka game da wato ainihin alƙawarin da ya maka na zai ba da yayiya da mafita in an tuba an koma zuwa gare shi la in ka shafta annar rijza saboda ba su yarda da Allah subhanahu wata'ala ba gani suke annabi Musa shi ne yake iya ya kawar da wannan abubuwan suke cewa la in ka shafta annar rijza idan ka yaye mana in ka ɗauke mana wannan azaba da muke ciki muka samu kanmu a cikin sassauci da kuma kawar abubuwan da wato ainihin muka samu kanmu a ciki da tafiyarsu da gushewarsu kusa suke cewa lanu minanna laka tabbas haƙiƙa za mu ba da gaskiya da kai kan abin da ka zo da shi za mu yadda duk abin da ka ci sannan kuma suke cewa wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma tabbas haƙiƙa za mu wato saki banu isra'il su zama tare da kai ba za mu hana su tafiya inda suke so su tafi ba za mu ba su da kai da su duk inda kuke so ku je in ma za ku zama a wani guri daban da inda muke mu mu zama daban da inda kuke ba magana a hana ku magana sai an rike su an bautar da su an kashe na kashewa ta ƙare yanzu shikenan a raba gari kowa ma ya je abin da zai kowa ya ci gashin kansa a raba ƙasar ko irin yadda wasu suke yi in ma ba ƙasa za a raba to duk inda za ku kuje ba magana yanzu ba ku isa ku tafi ba kuma sai an bautar da ku ko an kashe na kashewa ba magana kisa ba magana bautarwa ku je duk inda kuke so ku je to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce walamma waqa alaihimur rijzu yayin da wato ainihin azaba ta sauka gare su shine wasu suke cewa abinda ake cewa da arrijizu azabar ta sauka gare su ina iya daukan wato anin an turo musu kuma da annoba ta musamman banda waɗancan abubuwa da aka ambata wasu daga cikin malaman tafsiri haka suka ce kuma ina iya ɗaukan cewar a ba wani abu daban aka turo musu na annoba ba bayan waɗancan abubuwa a yayin da azaba ta sauka gare su abin da ake nufi waɗancan abubuwan da aka lissafo ƙofa ko jarat ƙummar bafa da dam an gane su ake nufi to waɗannan abubuwa da aka turo musu su ne allah yake nufi da arrijis da kuma allah subhanahu ta'ala ce ƙalu ya musa lana rabbaka bima ahida inda wasu ka ce abin ake nufi a nan cewar sun kasance duk sanda abu ɗaya daga cikin abubuwan can da aka jarrabe su da shi ya faru da su sanda aka jarrabe su da abu na farko muka ce mai falamma waka eh, fa'arsalna alaihimu tsofana to wannan ruwa da ya fara mamaye su wasu suka ce to a lokacin suka wazamo suka samu annan musa a roƙon mana ubangiji ya ce idan mun tuba mun bi ka zai yaye mana to mun tuba in annabi musa ya addu'a aka samu wato ruwa ya janye kowa ya samu kansa sai kuma kowa ya koma tsayatakunsa to bayan an ɗauke ruwa sai mai aljarad sai fari gida fari gona fari sun hana suka saka dudun ma ya dame ku abincin da kuke da shi su cinye wasu suka ce tunan ma sai suka bazama annan musa allah nan dai naka a gaya masa ya ma zama dai ko sai an shiga matsala a zukuran nan musa amma abin shi kai tsaye ba za a ba to haka aka rike da su har wato anin aya ta ƙarshe wasu malaman suka ce da yiwuwar haka allah yi musu kuma da yiwuwar a allah ya rika goya abin wannan izo ya tafi wannan izo ya tafi wannan izo ya tafi har aka kai ga na ƙarshe suka ce kai annabi Musa a roƙa mana ubangiji waɗannan abubuwa da suke zuwa wani bayan wani a yi yadda za a daina su mun yadda mun tuba za mu koma zuwa ga ubangiji abin dukka ce ya ce a yi shi za a yi za mu kuma wato yanin kyale kada kai da bazu isra'ila in ma wani gurin za ku tafi ku tafi ba matsala annabi musa irin ubangiji subhanahu wata'ala aka sami yayya sai abinda wannan aya take koyar da malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayani akan cewar raunin dan adam raunin mutum yana bayyana a fili karara da zarar ya samu ya samu kansa bala'i ya baibaye shi da zarar bala'i imamaye shi Allah ya turo masa da wani abu na ba daɗi to sai ka raina shi yanzu haka yana cika baki amma kuma da an hada shi da tari ko shakuwa sai ka yana cewa to a tamu da addu'a ne eh, ba a san gawa faru ba a to yanzu haka tafi kenan ka sallama ko sai ka ji har suna sannan da zara aka ce wani abu ba wannan ba ma ya same shi a'a sauro ne a'a kuda ne a'a duk dai abin da kake ganin wato anin ba komai bane in aka haɗa shi da shi ɗan ƙanƙani sai hana shi to ganin dai sauro haka muke tuba wa shi mu ne gidan sauro mu ne maganin hayaki mu ne na fesawa ko ɗan ƙanƙani to ubangiji da ya zara ijar rabu bawa da wani bala'i daga cikin bala'i da wata annoba daga cikin annobai da ike saukawa bayi in sun saba masa to yanzu na sai ka ga raunin ɗan adam a fili sai kamar ba shi ne yake cika baki ba kamar ba shi ne yake cewa shi ne wane still ba eh haka za ka jona neman takara da shi still eh, bakin karfe wanda baya da tankwarwa ko a ce tsohon karfe ko a ce tsohuwar zama ko a ce waye amma da zara aka mai zaka ji ya zubar da tsohuwar zuma ya zubar da still din gaba ɗaya ko yana cewa ku dai ku tamu da addu'a sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa idan bawa ya shiga tsaka mai wuya jarraba ta yi jarraba a tattare da shi to yakan dawo ya ba Allah ko yana so ko baya su. inda su fir'auna da jama'arsa ba dan Allah suke cewa da annabi Musa a roƙon mana Allah ba a sami ya ko uwar bari suka gani risinawa ce ta tilas dole to in ma baka ba Allah dan Allah ba za ka bi shi ba don shi ba shi na abin da babu shi yake cewa in ma baka share masallaci ba ka yi ta kasuwa to nan ma wata ibada ce tunda an haɗa ka da sai ka ci ka ce ba za ka neman ba an fahimta ko to saboda haka shi yasa ake so ba waye ba Allah dan Allah ya risina ya wato gaskiya kada ya zama mai kafiya akan barna da bata sannan ayanan tana sanar da mu cewa da tsaka da wuya ta wuya da wato ainihin fir'aunar jama'a su suka shiga tsaka mai wuya in ji ba washe da gumu ta gumu ko to an waye gari fir'aunar jama'a su sun ma ɗauki alkawari kai annan musa tsaya maka ji mutanen nan banu isra'il da muka sa su a gaban muke gallazawa mu kashe 'ya'yansu maza mu wulaƙanta mata mu yi abin da muke so san ranmu kuma mun hana su je ko ina za ma ban su ku tafi da yadda za ku da su in ma mulkar ta su ce da muke cewa da mulkar su za ka kaje da yi mulki mu mun haƙura da su an fahimta to wannan aya tana gaya mana wani alƙawari gaba kuma za mu ji me zai biyo baya sun cika alƙawari ko ba su cika ba da ba su yadda da waɗannan abubuwan da aka wato ainihin saukar na ayoyi su na ba su ba Allah me ya faru da su shine abin da zai biyo ba a karatunmu na gaba abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe na eh haka eh akwati to a ƙwarya to tukunya haka haka yake cewa to ana ambata cikin tarihin fir'auna da annabi musa cewa tun sanda aka haifi annabi musa a sanda fir'auna yake yanka jariran banu isra'il wasu sun ce da aka shiga gidan babar annabi musa don a gatun da an san ana sanin matan da suke da ciki masu gab da haihuwa ana dan kai kawowa kaiwa da kawowa ana cid din a gasan haihu ko ba su haihu ba to da aka shiga ita a lokacin kafin a shiga ta sa ɗanta a cikin tukunya suka zo suka gama dubansu ba su gaɗa ba suka fice aka daga baya kuma ta sa shi a cikin akwati aka sa shi a cikin wato ainihin kogi ya tafi da shi har zuwa gidan fir'auna kuma ana cewa wanda ya sassaka akwatin da aka saka shi a ciki ya je yi bayanin aiko shi ya sassaka akwatin da aka saka jariri a ciki shi ma aka ce kurma ne ya gagara bayani ko ya bayani aka kasa ganewa ya abin yake waɗannan duka ɓangaren ƙusa ɗan kan ɓarya ne shi yasa ba masa ƙusa a cikin bayanin wasu in na zo na gani na karanto na gansu birji irin su cewar sanda wato ani aka saki macijiya da ta buɗe bakinta daga farkon bakin zuwa irin ƙurewa inda in sun buɗe ɗin nan zira'i ɗari kaza ne ko dubu kaza ne waɗannan duk shi sama ba mana gaya muku su akwai wato shirman da shiriri ta don ganewa bai kamata ka faɗe ta an fahimta ko shi samu kan tace wanda ya tabbata sai mu faɗa wanda kuma muninsa ya kai muni wajen ɓanna sai mu faɗa mu ci to bai da asali an gane kamar da aka sani a ce jariri inda ba bacci yake baka ɗauka ka sa a tukunya kamar ka rufe bai ji nono ba zai tsallara kuka ko yana cikin tukunya zai tuna asiri da kansa an gane kuma ita uwa tana tunanin ce in ta sa tukunya nan ta rufe ya numfashin ɗanta ko wanda duk da zai gashi an sa shi akwati da iko ne na Allah ya nufin zai kai inda zai kai kuma sannan wacce take san kasancewar ana binciken ya'ya ana so a kashe yaushe a ce sai sannan za ta nemi akwatin za ta sa ɗanta mai sassaƙa ya zo ya mata aitin tana da akwatinta an fahimta ko ai ba za su zama kidahumai ba na irin wannan lokaci tun da ka san farautar ƴaƴan ake a kashe ai za a nema akwatin tun ma kafin haihuwa za ta ta wannan tunanin da Allah zai bata ilhama na ga da za ta saboda akwai abin da Allah yake ne mai wannan shine abin da ke Allah ya samu dace cewar misali da suna cewa za ka bar annabi musa da wanda suka ba da gaskiya da shi suna barna a ban ƙasa ko haka suka ce to yanzu kuma ne aka dawo gurin mabarnacin zo ka roƙa mana ubangijinka ishe wannan akwai shirme da shiriri ta wajen arni ko kai fa kace mabarnaci ne to yanzu kai ma ka da ka zama mabarnaci ko to wannan kam ina nuna mana rashin wato ainihin hankali irin na wanda ya bace. daga kan hanya madaidaiciya sai ga tunaninsa ma ya zama ya zauti na abubuwa irin na mahaukata Allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka